Romawa Sura goma sha hudu Ku karbi mutumin da ban gaskiyarsa ba ta yi ƙarfi ba, amma kada ku neme shi da laifi idan ra'ayinsa daban yake da naku. Ban gaskiyar wani mutum za ta yarda masa ya ci duk abin da ya gadama, amma mutumin da ba shi da ƙarfi cikin ban gaskiyarsa sai kayan lambu kawai yake ci. Mutumin da yake cin duk irin abincin da ya gadama kada ya rena shi wanda baya cin kowane irin abinci, kuma wanda baya cin kowane irin abinci, kada ya dora laifi akan wanda yake cin kowane irin abinci, don Allah ya riga ya karbe shi. Kai wane ne da zaka ka dora laifi akan bawan wani? Ko bawan ya yi aiki mai kyau, ko ya kasa, ai, wannan ruwa mai gidansa ne. hakika za a karfafa shi ya tsaya, gama Ubangiji ya iya sa shi ya yi nasara. Wani yakan ga wata rana da muhimmanci fiye da sauran ranaku, a ganin wani kuwa dukan ranaku daidai ne, kowa dai ya sami nasa cikakken tabbaci a cikin zuciyarsa. Duk mai ganin wata rana da muhimmanci yana yin haka ne domin a girmama Ubangiji. duk mai cin kowane irin abinci yana yin haka ne domin a girmama Ubangiji, gama yakan ba da godiya ga Allah saboda abincin, duk wanda baya cin kowane irin abinci shi ma yana yin haka ne domin a girmama Ubangiji, gama shi ma yakan yi wa Allah godiya. A cikinmu, ba domin amfani kansa mutum yake rayuwa ba, ba domin amfani kansa kuma yake mutuwa ba. Idan muna rayuwa, saboda Ubangiji ne muke yi, in kuma mutuwa za mu yi, saboda Ubangiji ne muke yi, saboda haka, ko rayuwa ne muke yi ko mutuwa muna Ubangiji ne. Gama almasihu ya mutu ya kuma tashi da rai domin ya zama Ubangiji na waɗanda suke matattu da kuma na waɗanda suke masu rai. Kaifa, me ya sa kake ganin ɗan uwanka da laifi? Kai kuma me ya sa kake raina ɗan uwanka? dukanmu dai za mu tsaya a gaban Allah wanda shi ne mai yin mana shari'a, gama a rubuce yake cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Hakika, da yake ni ne Ubangiji Allah mai rai, na ce, Kowace gwiwa za ta durkusa a gabana, kowane harshe zai shaida cewa ni ne Allah. To, kowane dayanmu zai ba da lissafin rayuwarsa ga Allah. saboda haka sai mu daina halin na na ganin laifin juna a maimakon haka sai kowa ya dauki niyya cewa ba zai zama dalilin tuntube ko abin sa zunubi ga dan uwansa ba na sani ina kuma da cikakken tabbacin cikin ubangiji yesu cewa babu wani abu wanda yake da kazanta a asalinsa amma idan wani ya dauka cewa wani abu mai kazanta ne to a gare shi abin yake da kazanta. Idan abin da kana ci ya kawo wa ɗan uwanka damuwa, ba zaman kauna kake yi ba kenan. Kada abinci da kake ci ya zama hanyar lalatar da ɗan uwanka wanda almasihu ya mutu dominsa. Kada abin da yake mai kyau a ganinka ya zama abin zargi ga wadansu, gama mulkin Allah ba zancen ci da sha ba ne, amma zancen adalci ne. da salama da farin ciki a cikin Ruhu mai tsarki. Kuma duk wanda yake yi wa almasihu bauta ta wannan hanya, shi mai faranta wa Allah rai ne, mai samun yarda kuma a wajen mutane. Saboda haka bari mu iyakacin kokarinmu don mu aikata abin da zai kawo salama da ƙarfafawar juna. Kada ku rushe aikin Allah saboda sha'anin cin abinci. lallai kowane irin abinci mara kazanta ne, amma mugun abu ne idan abincin da ake ci ya zama abin sawa wani tuntube, ya fi kyau kada ka ci nama ko ka sha ruwan inabi ko ka aikata kowane irin abu idan zai sa ɗan uwanka ya fadi. Bari duk ra'ayin da kake da shi game da wannan sha'ani ya kasance tsakaninka da Allah, mai albarka ne wanda zuciyarsa ba ta ba shi laifi ba game da abin da shi da kansa ya dauka cewa mai kyau ne amma mutumin da yake da shakka a kan abin da yake ci yana jawo kansa hukunci Allah ne idan ya ci don halin nan da yake yi bai dogara gaban gaskiya ba kuma duk abin da bai dogara gaban gaskiya ba zunubi ne